To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu faifi. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ɗaya ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin 'ya mace yayin jinin al'ada. aka gudanar da wayar da kan al'umma akan jinin al'ada. A don haka ne shirin namu na yau zai karkata akalarsa a kan wannan batu. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da masu ruwa da tsaki. Accra Town Islamic Hospital tare da haɗin gwiwar makarantar Asaruddin Islamic Basic School da Fadama Cluster Basic School waɗanda suke karkashin babban limamin ƙasar Ghana Dr. Usman Nuhu Sharbutu sun sayar da taro domin wayar da kan ɗalibai mata sama da dubu kan yadda za su tsabtace jikinsu da yadda za su yi amfani da audugar mata wato sanitary pad. Asibitin dai ta tallafa wa waɗannan makarantu sanitary pad sama da dubu guda sannan kuma ta ba da likita likitoci ciki har da unguwar zoma domin su wayar da kan ɗaliban malama da ke koyarwa a makarantar ansaruddin islamic basic school ta bayyana yadda wannan taron zai taimaka a rayuwar yara mata wadanda suka fara jinin al'ada da waɗanda ma ba su fara ba. Sunana Barkisu Sulaiman, ina gwada abu daga Dain Islamic Basic School New Fadama. O ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka. Don yawancin sun suka zo school rashin pad ma na iya bari Yari ya mace ba ta zuwa school. Ina kawo koma baya. Amma an gwada musu yadda ma suke keep tsaftan jikinsu yasa ina gan wangana da alheri ba mu duka. Na gwada bu 14 years ke ga cikin experience. To kin taba samun matsala yayin da wani ɗalibin ki eh. ya fara al'ada? Ok, tamun da nake gwada abu daga Ansarudin Dakuman. Ita board girl na she ta fara haila ma ba sani ba gida. To tana use ragogi ne. To ragogin tana keep cikin kabod na ne. Kabod da muke keep books. To nan ba ta zo school ba she na aika a ciro mini book. She na ga an fito da black rubber. To she ban sa abin da ke cikin ba an kwanci aka zubar sannan muka gan jini jini da wangas. To na aika ka kira wuta gida. Da na invest investigate kuma shi na gan kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba ta boye ya kamar yaran mu ba su su fito fili ma su fadi abin da ke tare da su kenan yasa da na zo nan ga fada manga kuma kana gwada bu ga yariya ta bata jikinta she yaran mazan na kyamanta amma mun gan kamar muka muna da yawanci muna organize program mun ga ya bari sun gan kamar ba mugu bane ba mace na haila kina iya siya musu sanitary pad wato audigan matan da kudin ki eh, haka nan ne yasa kullun na da sanitary pad pad cikin na yasa in wani ya zo in ta bata jikinta bata da pad ina bayar from bag kuma yaran ma ina encouraging su su samu wando guda ko ma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikinki ba lalle she kin koma gida ba kin ya ki sake yasa encouragement da nima nake ba su kenan wurin school amma mun saba sai musu ta yaya kuka shirya wannan taro cikin neman support don mun saba sai musu she muka gan kaman karfin mu bai yawa isa da muka je islamic eh, newton islamic hospital farin gaskiya sun karbe mu cikin farin ciki abinda suka yi muna dai godiya dai wurin allah yake mun gode musu sosai don sun support wani yari ma for one month da ba ta stress ta neme kudi ta sai pad yawancin su we smokers kan field na na luran su da kudi su sai musu pad isa sun zo sun yi muna wanga alheri mun gode sosai mun kuma ho mu samu mo akwai wani sako da kike ganin zaki ba wa gwamnati ko ki ba wa iya iyayen yaran abin da dan gaya ma eh, gwamnati ne kama e bar fadin nan price nan a reduce tax bisa aso e zo kasa yanda ya kowa iya e yi e sai wani kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matansu don da yawan nan sun fi yadda da muticoci da abiyoyinsu da parentinsu don yariya na iya tana haila manta ma ba ta san da zama ba ko wurin rikonta mai shin bai san da zama ba isa dai muna hope kaman iyaye yaran matan mu future mu kenan isa mu musa sa himma wurin gyaran jikinsu domin gobe. To sai dai kuma ɗalibai. Jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Hauwa ta sake dawa a tattaunawar su da ma'aikaciyar kula da lafiya wanda za ta gabatar mana da ita. To yanzu za mu tattauna da babbar unguwar zoma daga asibitin Accra Newtown Islamic Hospital Ghana. Farkon asibiti a Ghana da duk ma'aikatan asibitin ta kowane bangarori musulmai ne. Ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ne zan ji daga bakin unguwar zoma Rahmatu Isa. To malama Rahmatu Isa, ko menene dalilin da yasa ake bikin wannan ranar na wayar da kan yara mata ko kuma mata masu jinin al'ada? Me yasa ake bikin wannan rana? Me yasa aka cire rana saboda? Na fara cewa al'ada ko menses dai kowa ya san kaman kowane na mace ya kamata in ka kai wani shekaru ya kamata ka samu isa kowane na mace isa wani na mace ka da ta yi girma ta fi maybe 15 years 20 years har wa yau eh, baki taba samu ba it's not ba normal ba ne it doesn't define kuma wannan abu yana define ka na mace shine na ce is wani abu ne da ke differentiate between mu mata da maza at abin da ke bambanta tsakanin mu da maza at wani age mm. so wanga dai ya zo ne saboda kingan some years back ko shekaru daga baya da koma yanzu akwai wadansu da suna da wayansu perceptions wayansu tunani kaman inda na mace na cikin al'adanta wani abu ba ta ta yi eh, mai ba ta ta dafa abinci ba ta ta shiga cikin mutane ba ta ta wannan abubuwa duka kuma yadda inda al'adan ke zo na mace yadda za ki shirya jikinki ya so ki samu infection ko da eh, al'adan nan shi natural ne abu ne da eh, ya zama natural ba normal ne in haka nan amma inda baka duba kanka da kyau ba cikin wannan normal no kana iya ka duka ciwon da maybe cikin future ko gobe ya dame ka so reasoning da shi sa muke celebrate dinga mu bari a san kaman is wani abun da ya zama natural kowa ya understand maza da mata duka su understand kamar natural ne kuma inda muna yi ba wai kana menses ba ka kai komi ko ke ba ka cikin mutane kuma bane ke makana cikin mutane ka kai equally abinda wanda bai menstruate ko wanda ba shi cikin al'ada shi na iya yi ma maybe musulmai ne ba mu yi sallah ko wadansu ibada amma aside that naturally abinda ka tashi ka ce aiki ka dafa abinci ka je aure ka je ko like it's normal kafin mu zo mu yi batun kan eh, yadda mace za ta tsaftace kanta ta gyara kanta tana al'ada da yadda ya kamata ta yi bari mu duba shekara nawa a da sai ka ce shekara tara mishin ya samu al'ada yanzu shekara tara ko kasa ko dai a da ne shekara goma sha ya bin yake wani shekara mace ne in bata samu al'adan ta bai kamata a duba lamar okay to yanzu dai a da dai na ce shekaru she na gaba kadan da kafin wani ya samu al'adan shi yana iya kai 13 14 15 amma yanzu haka muna ana yin record wani akwai recently ma wata yariya 8 8 shekara takwas ta samu al'ada yes 8 years daga wannan wasu mutum ta zo a'a but from studies yeah. so 8 years 9 years shekara tara shekara goma suna iya su samu to abin da ya sa yanzu changes um, environment mu wurin ci abincinmu da kaya sassake from da muna cin processed foods even though ba shi ne main thing ba amma lifestyle mu da ya sake nan yasa ya bari komi kuma cikin system mu ne yana sake yana adjust shi sa aka ce wani ya samu shekara goma ko shekara tara ko takwas ya samu menstruation ba wani abu surprising ba ne amma an ka samu shekara har a ce more than 15 years ko wanda kamar 18 years ka samu 18 years sai baki gan al'adan ki ko su guda ba it's not normal 20 years 25 years baki taba gani ba so it's not normal hakanan ciwo ne eh ciwo ne is ida ciwo ne ko eh, cikin girman ki da kike tashiwa wana wani problem ya zo yes maybe abnormalities birth from birth wurin haifuwanki da yes eh, wani na na maybe organs shi bai girma wani eh, female kwayoyin ki. da especially female organs nan mm. okay akwai na fahimci organs shine kwayoyin halittan dan adam especially side na mata na na matan nan bai develop da kyau ba mai yiwa uterus shi bai function mai yiwa ovaries ovaries nan menene ovaries eh, shine coin coin da yake abin da shi ke zuwa ya shiga cikin inda muna da period cikin menses time nan da coin nan yake zuwa akwai coin cartoon da yake fito da coin a ce kana isa any month guda ko biyu na iya yi ne ya abin ga ya zo isa in ya zo nan shi yana cikin eh, mahaifanka isa mahaifan nan shi yana expect kamar an yi mai an doki ciki ciki isa an je cikin bai zo ba shi mahaifan ya wanke wannan kwan da waɗansu abubuwan da suka prepare kamar ciki ya zo ma mahaifan in dai bai zo ba shi shine yake fitowa a hailanka ko jinin nan shi sa in dai waɗannan organs kamar ovaries nan ba shi ko maybe uterus bai yi girma ba kamar yadda na jariri yake ko waɗannan duka ina iya cause so wannan dai ba lifestyle ba ne amma from wurin haifuwa abnormality ne da waɗannan abubuwa bai happen ba idan na fahimce ki yadda ake haifi mutum ya zo da wani iri ana haifi kuma mutum mahaifan shi duk wani kwai da ke wurin mahaifan shi bai da karfi bai girma yadda yake girma amma wannan wurin da bai girma yana yana hana mai shin haila ka irin haka ya mai shin zai ok irin haka dai sai dai mai shin ya gan specialist wanga akwai not a regular doctor ya kamata ka gan specialist in gynecology especially she su sun tattauna su sa sun nan sun duba course abin da ya sa wannan ya faru isa inda akwai means ko akwai wani hanyoyin da da ya bi da ke yayi normal kawai mostly mutanen da zai zai faru kamar ba su taba samun wannan period ko wani age a zuwa bincike a gan kamar irin waɗannan abubuwa ba su yi girma yana da karfi ne shi ya samu haifuwa because mostly menses na shi kuma ke initiate cycle na no ake samu ne ciki a ciki shi sa to yanzu bari mu zo batun tsabtace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa da za ki yi ki kare kanki ba za ki kamu da wani cuta su to na fara da eh, abinda muka san muke muke tare da eh, al'adan nan to shin yanzu haka currently research nan da muke da shi ne a use sanitary pad sanitary pad kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa shi ka cire kayyar akwai wanda ake wankewa kuma shanya a iron a use to yanzu haka sanitary pad nan for now wanda mostly kamar a sa a dispose a yar shi nan kamar ya ya zama best kadan ya fi even though reusable one kuma na da kyau amma shi nan ba ka yi shi da kyau ba ka samu infection in ba ki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke da kyau ki shanya inda akwai rana rana zai buga da kyau sheki iron ta guga ki goge yes it iso kar kowane bacteria ko infection ya same ki amma an kana use ne na disposable one shi kuma karka sa a ce saboda ya zama disposable an ce at least wanga da bai baka da infection haka in ka sa ta 24 hours wani na iya sa she tun da safe har ya yi kwana da shi ya tashi da safe ya cire this ba right thing ba ne in ka yi anytime a sa at least in kana cikin al'ada period nan ka yi wanka at least twice Inadi ya so ka samu ka sake fadin kuma fadin especially in ya fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ba shi ka gira kaman ka ce kai wanka ba kana ka sa da safe zuwa da rana shi ki sake isa na da rana nan ki sa har murance za ki yi wankan ki kwana wannan kuma shi ki sake shi ki sa na kwana gare waye kuma shi sake depending on flow ki use amma ko da depending on flow bai kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikinka ba wannan dai ba hygienic ba ne isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abin ga kama mu try mu at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high you understand lokacin da kuke shirin wayar da kan mutane dazu da na jiku na ji kuna magana cewa akwai lokacin da jinin ke zuwa da yawa akwai lokacin da jinin kuma baya zuwa da yawa to ina so karin bayani kan wannan ok so jinin da mun sani generally inda ya fara maybe yana ya fara kadan shi second day third day wani nke mai menstruate kamar a ce four days four days ne kayan kamar first day ya zo wani na na yana zuwa da yawa amma second day da third day yana ya zo da yawa kinin kamar in ya fara days ya fara zuwa inda zai kare shi ya rage har ya stop don bai stop gaba da haka so kayan kamar volume na na jiya ya yawa ya fi na yau sashe yana ragewa kana kwana nawa ne ya kamata a ce mai haila ta yi so a wurinmu dai kwana uku zuwa kwana seven like seven days three to kwana bakwai yeah kwana bakwai so amma from kwana uku nke mai kwana bakwai ne mai min kamar ka samu heavy flow from farkon rana har karshe ba ki understand ya kamata ka gan kamar ina ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku yasa duka ina zuwa da yawa gaba daya within that three days she yi cut yasa depending wani na iya zo seven days amma shi ya zo kankani kankani akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodinka waɗannan duka waɗansu kuma na nan suna shan magunguna like this contraceptive su magunguna duka yasa yana iya ya change cycle ka yi kamar ya yawa too much ko ya yawa ya yi less amma ki as na mace kina duba menses ki kina track kika gan wani wata na nan shi sake ko wani changes ya zo ya kamata ki gane kamar wanga wata dai kamar ya yi difference ka don ko ka cire pad ka shiga gan kamar jinin nan na wari jini kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba mhm. shi ka gan kamar akwai changes wani sense na ciki ya kamata ki san kamar wani problem na nan mhm. sai ki je wurin doctor ya duba ki. Mhm. Mm. da su wata ta yi bayani a lokacin da suke taro nan ta ce wai ana iya mace wata bata al'ada kawai hannunta sai a ga jini to eh, yana nan haka amma ba normal ba ne zan ce ko misali wani sai ce shi bai al'ada hannun shi akwai ire-iren wanda mm, akwai yana nan amma ba normal ba ne a ce na mace don kowa ya san kaman eh, mahaifa cikin ne jinin hailan ke fito ya fito cikin eh, gaban na mace aha ya fito ya zo shi sa inda yake na ke fito hannunka ina mahaifanka yake kenan yasa yana iya faruwa wannan kuma eh, ba lifestyle ba ne ba abubuwan da ke kai ba ne amma haka halittanka ya zo da shi kamar mai eh, irin abin ga zan ce tissues irin abubuwan da ya yi ya taru ya yi da mahaifan na mace nan waɗansu na nan ina iya yi zo kamar ya spread ina cikin hannunsu na wani na iya zuwa kan fuskan shi na wani na iya zuwa karkashin kafafuwan shi na wani na iya zuwa kataran shi yana iya spread to just koina ki understand shi sa inda ya kai wata inda ya kamata hailan ya zo kagan cikin mahaifan wani na nan yana samun hailan kuma hannun shi na haka kin gani so yana fitowa wuri yana shi yana show signs nan yana show cikin hannu nan shi sa kayan kamar ji mai shi bai komi da hannu shi ko bai tafiya ko na gan na ciwo ko maybe fuskan shi ya yi ja depending on inda ya spread ana kiran wannan endometriosis ha conditioning kenan akwai wadansu da ake iya a treat amma wadansu kuma ba iya a treat akwai magungunan hormones they are all hormonal is ana yi a use a stop hormones nan su bar aiki for some time so a duba ko wannan tissue soon soon die off wanga na kai ki deep kenan mm. so amma natural yana iya yi stop shave happen kuma mm. wani shi ba shi nan severe wani kuma na iya yi severe har ma mai shi bai doki ciki mm. because sun ya spread so much into the body shi wannan kenan isa wani na nan da ke da wannan abu ni na advice inda especially inda shi bai samun highland shi me shi ya ce hospital amma me shi na samun highland shi kuma tukun wannan science nan kenan maybe ya yi a ba da wani pain relief ko a bayar wani therapy da zai bar wannan ya mun zo karshe wani shawara da ke ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri akwai alamu da ya kamata uwa ta gane da yanta ta fara al'ada akwai wani gargadi da zaki musu ok so ina duba before wani ya fara al'ada um, ba first sign even though wani na nan first sign nan shine al'ada maka gan kamar da shi ya fara wani mamma kadan bai ma kamata ki jira har ya zo tukun bisa kin gan diyanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara yi mata maganan shi ya kamata at least ma ki zama first person da zaki yi mata me zaki yi mata maganan wannan zaki gwada mata yanda ake yi yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe baki san da zai don ran farko dai baka san da zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko wani yanayi yana iya zuwa kin understand da ya kamata as ma kin san so ya kamata ki gwada ma diyanki akan ga da ya kai wani time kin ya ki gan wani abu akan ga kaman jini ya zo cikin fantin ki ba komai bane natural ne that means kina girma kenan mhm. shi yasa from this time shi ki gwada mata yadda za ta protect kanta ba ta samun ciwo kuma shi ki bari ta san kaman kin ga abin da ya zo ga baki after that iradin ki ga inda ka yi sadu da namiji ko wani abu ki ki samu ciki which is the teenage pregnancy da is not advisable like kin gwada mata wanga duka isan ta gan jinin nan ta san abin da ta san menene ki understand ba yanzu za ta gan shi ta yi confuse ba ta san wurin wa za ta ce ba isa ki gwada mata kiya ki sai fada ita da kanta tana practice ta san kamar inda mesisi na zo na sa fadin hakan ga zan sa shi na wanke hannu na cikin sa in na yi al'ada na karin jin na kan da zan food inda zan jin sa dustbin ne na yadda zan yi dispose shi yayi fine duka shekin gwada ma yari wanka da komi a musulmai kuma ka gwada mai shi wankan janaba ko ba so wannan duka wankan salki yes so wannan duka ya kamata iyaye mu sa kanmu kaman mun gwada ma yaran waka. Masu sauraron mu anan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.